daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 625 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalal fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro barkanku da dare da fatan ana bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harandu muka sake dawowa a daidai wannan lokaci To a Najeriya ana ci gaba da bincike yayin da ake ci gaba da bincike kan tafiyar da wasu kudaden masarautar Kano. Hukumar da ke yaƙi da rashawa a jihar ta shawarci gwamnatin jihar da ta dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi tare da wasu ma'aikatansa. Duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kaɗai A cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda muna ɗauke da cikakkiyar hira sannan za ku ji cewa an zaɓi wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya a matsayin shugaban babban taron majalisar da za a yi a jiko na hudu. we must continue to invest in sustaining peace and conflict prevention ya zama dole mu ci gaba da mai da hankali wajen tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kara aukuwar tashe-tashen hankula. Kaɗan daga cikin jawabin godiya da ya yi kenan sannan yayin da aka fara bukukuwan sallah a yau. Shin a yaya sallar karama ta riske ku muna so mu ji ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada ku manta sai kun saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu bari Yusuf Aliyu Harande ya karanto mana labaran duniya. To Muhammad godiya ta musamman na gadi har yanzu dai kai ma kana cikin lokacin sallah ko <laughs> to Allah ya sa mu dace. Ya jama'a assalamu alaikum barkanmu da sallah. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da bayyana kalamansa na diplomasiya a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi tare da Firaministan Birtaniya Theresa May yau Talata Trump ya ce Amurka a shirye take ta kulla muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci da Birtaniya yayin da ƙasar take cikin take kokarin ficewa daga kungiyar tarayyar turai ya kuma kara da cewar bai ga wani shinge da zai hana shi kaddamar da wannan yarjejeniyar ba da tsakanin kasashen guda biyu duk da irin rashin jituwa da aka samu saboda barazanar kamfanin sadarwar nan na kasar china huwawi Trump ya ƙara da cewar ya jinjina ma ita wannan firaministan ta Burtaniya inda yake cewa ta taka muhimmiyar rawar gani. Fadar White House ta ta Amurka ta umarci wasu tsofaffin ma'aikatanta su guda biyu da su kada su kuskura su amsa wannan gayyata da aka yi musu ta fadar ta, ta majalisar dokoki wadda suka hada da Hope Hanks na ɗaya daga cikin manyan masu bama shugaban amurka shawara don amsa tambaya ko donald trump ya yi katsalandan ga shari'a akan bincike ko rasha ta yi shishigi a zaben da aka gudanar na amurka a shekarar 2016 shugaban kwamitin na shari'a na majalisar uh, dattawa jerry nadler ya ce higgs da annie donaldson waɗanda ya yi aiki da su waɗanda suka yi aiki karkashin ma'aikacin shugaban ma'aikatan fadar ta white house mark gan an ba su umarni kada su amsa gayyatar da muka yi musu don ba da bahasi lokacin da suke aiki a fadar ta white house a baya dai shugaba trump ya daƙile yunkurin gayyatar mark a yunkurin neman ya ba da ba'asi don tambayar da za a mishi a majalisar wanda ake sa ran kaddamar da wani bincike don tsige shugaban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin riko a kasar Sudan sun ce sun soke yarjejeniyar da suka cimma a baya da masu zanga-zanga fararen hula biyu bayan harin da aka dau harin da ya dauke rayukan kusa sama da mutane 35 a babban birnin Khartoum wanda ya faru a jiya Litinin. Janar Abdullah Fattah al-Buhran shugaban kwamitin sojin ƙasar da na rikon ƙwarya a wani jawabi da ya yi wanda aka watsa shi a gidan talabijin yau talata ya sanar da cewar ba tare da bada lokaci ba za mu kafa kwamitin haɗin gwiwa kuma za ta zai kasance wanda zai jagoranci ƙasar har zuwa a gudanar da zaɓe nan da watanni tara masu zuwa. general in dai general buhari dai ya barhan ya kara da cewar a shirye suke su gudanar da wannan zaben don kawo daidaito a kasar farmakin dai da aka kai jiya litinin a wurin da 'yan zanga zanga suke a wajen ma'aikatar tsaron kasar ya taɓarɓarar da duk waɗannan ƙoƙarin na shawo kan wannan eh, matsala da ke su. da tsakanin kungiyar nan ta alliance for freedom change wato haɗakar mazauna masu zanga-zangar da kuma jam'iyyar adawa ƙungiyar professional association ta sudan wato babbar ƙungiyar da ke shirya zanga-zangar ta zargi jami'an tsaro da kisan kiyashi ga waɗanda suke gudanar da zanga-zangar. Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta shawarci gwamnatin jihar da ta dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi tare da wasu ma'aikatansa uku domin ba ta sukunin ci gaba da binciken da take yi game da zargin almubazzaranci da kudaden majalisar masarautar ta Kano kimanin naira biliyan uku. a hira da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari shugaban hukumar barista muhi magaji rimin gado ya yi karin bayani dangane da rahoton da ke kunshe da wannan shawara akwai abubuwa da dama da za mu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikimar da ta sa muka gaya wa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda mun samu eh, abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan ta wato ta hana irin wannan wannan abin da wannan shine abin da muka yi kun ce du waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya ga shi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake eh, muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga mm, ɗaiɗaikun al'umma su waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ba ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce za kaza wannan shekara za mu kaza wannan shekara za kaza kuma ba wai a Najeriya kaɗai ba mu ka kundin tsarin mulki ne sashi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yadda za a yi a yi kasafin to shikenan tun daga farko ma ba a yi kasafin ba to sai zama da cewa ana kashe kuɗin nan yadda ake bukata ana kashe kuɗin nan yadda ake so binciken da kuka yi na yanzu tun da kun ci sakamakonsa na wucin gadi ne ko na farko hmm. ya kai wato mizanin da za a ce a ɗau wannan mataki na watakila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki to yayin da ba a kai wannan ba ila da ba ba kawo haka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin emirate council a iya tura masa naira miliyan 22 a account ɗin shi a tura masa miliyan sha bakwai a tura masa miliyan tara a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka aiki ba ta aiki ba ce to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike za yi mamaki ka ga yadda za a iya cewa abin ake cewa individual kamar dai a ce a ce mutum a kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar eh, dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana bincike kun fara shi tun kamar shekara biyu uku baya mm. kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko mm. menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi amma kuna da hujja a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yadda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka yi a'a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku mana bayani barista muhi magaji riman gada kenan a hirar da suke da mahmud ibrahim kwari to ya takwatar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce jami'an ta sun cafke wasu gungun 'yan bindiga da kimanin su ya kai 38 kamar da za ku ji a wannan rahoto na hassan maina kaina arrested a total of Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan DCP Frank Mba ke nuna wa 'yan jaridu wasu gungun 'yan bindiga daɗi da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashi da makami. da 'yan sandan suka kame a sassan arewacin najeriya an dai sami manyan bindigogi kirar ak-47 guda 24 harsasai masu rai guda 6,000 da kuma bindigogi kirar gida guda 15 kana da kuma kananan bindigogi wato pistols na kwarai guda 22 ammunition. Wannan nasara dai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta cimma ya zo ne daidai lokacin da yankin arewacin najeriya ke ci gaba fuskantar matsalar taɓarɓarewar tsaro to ko me hakan ke nufi ga shanun tsaron yankin Win Commander Musa Isa Salman wani mai sharhi ne kan sha'anin tsaron. To abin da kamun nan ke nuna shi ne dole sai an dinga amfani da bayanan sirri a tattaro wa'annan bayanan sannan kuma a yi aiki da su. Lallai fa wa'anda ke kama mutanen nan ko kuma suke wa'annan ta'addancin akwai inda suke samun wa'annan mukamin. Sannan kuma wa'anda ma ke sponsorin su, Domin wa'anda kake gani a titi ba su bane ƙarshen abin. Abin da ake cewa organized crime. Dole sai an samu wa'anda ke ba su makaman da wa'anda ke tura su da wa'anda ke masu ko da ma yadda suke wayan da sauran Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kame na 'yan sanda zai yi wurin samar da tsaro a yankin na arewa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ni don Allah sarki kan nan tsoro a yau ne aka zaɓi wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Muhammad Tijani Bande a matsayin sabon shugaban babban taron da majalisar za ta yi a karo na 74 a wannan shekara. A jawabin godiyar da ya yi bayan da aka zaɓe shi wanda aka wallafa a shafin talabijin na yanar gizon majalisar. Farfesa Bande ya bayyana irin ƙalubalen da ke gaban majalisar. We must continue to invest in sustaining peace and conflict prevention. ya zama dole mu ci gaba da mai da hankali wajen tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kare aukuwar tashe-tashen hankula lura da cewa wannan majalisar ta himmatu ne wajen ganin ta kare al'ummomin da ke tafi daga fadawa cikin kangin yaƙe-yaƙe tun da majalisar ɗinkin duniya bata cimma burinta na kare aukuwar tashe-tashen hankula ba da kare aukuwar aikata manyan laifuka da ake tafkawa ya zama dole mu haɗa kai mu ga cewa duniya ta samu makoma mai kyau mai kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya sannan batutuwan da suka shafi ɗabbaka haƙoƙin bil'adama da kuma samarwa mata da matasa hanyoyin ci gaba na buƙatar a basu muhimmanci zan kuma himmatu wajen tabbatar da daidaito a tsakanin jinsuna a daukacin tsarin majalisar ɗinkin duniya abin da ya kama tun daga ofishina. Da ƙarshe ina so nanata cewa a matsayina na shugaban wannan majalisa a taron koli na 74 gudanar da ayyukanmu a fili tare da kowa da kowa da kuma tabbatar da gaskiya su ne za su zama ginshikan yadda za a gudanar da ayyukan ofishin shugaban wannan majalisa farfesa muhammad tijjani bande kenan zababben shugaban majalisar ɗinkin duniya ta inda al'ummar musulmi suka fara bukukuwan sallah a yau talata a najeriya batun kalubalen tsaro da ke addabar wasu jihohin arewacin kasar shi ma mai jawabin barka da sallah wanda mai mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya yi jim kaɗan bayan gudanar da sallar idi a yau ga murtala faruk sanyina da ƙarin bayani mai alfarma sarkin musulmin ya bayyana yadda lamarin ya yi kamari musamman a jihohin zamfara da katsina da ma makwabtan jihohi inda ya ce ya zame wajibi hukumomi su tashi tsaye domin shawo kan lamarin ana kashe mutane ba gari ba dalili ana satan mutane kuma ana zuwa garuruwan mutane ana korewa ana korarsu abin bakin ciki ne a gare mu cewa muna dimbin mutane da yawa a yanzu haka da ba su gidajensu ba su garuruwansu an kore su to muna kira ga shugabanninmu na siyasa daga shugaban kasa sauran yasa da mu a haɗa hannu a hada karfi a zauna a tattauna a ga za a shawo kan wannan matsala hakika muna cikin damuwa abin da ke faruwa a wayan garuruwan mu to sai dai kuma sarkin musulmi na ganin da akwai hanyar da ya kamata a bi muddin ana son kawar da ayyukan ta'addanci a Najeriya gwamnati ku dauki matakai ba na da kuke gani wanda ba su da aikin yi babu aikin ofis babu aikin kasuwanci babu aikin noma mu ɗauki matakai da mu shawo kan wannan matsaloli domin yanzu an rage su daga kan daga yawo a titi domin rashin yin aiki ana ta'addanci. A can baya dai manazarta sun sha bayyana ra'ayin cewa rashin aiki tare tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da lamarin ya shafa na ɗaya daga cikin kalubalen da ke kawo cikas ga yaƙi da ayyukan yanta da kayar baya. To amma a ra'ayin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal an so mu gano bakin zaren warware matsalar. To gaskiya muna ganin an ƙara samun cigaba a wannan saboda ko kusan sati ɗaya da ya wuce mun je fara eh, mai girma shugaban ƙasa a matsayin mu na gwamnan arewa mu yi taro da shi wannan jim'a mai zuwa in Allah ya yarda za mu je kuma fara mai girma shugaban ƙasa mu sake irin wannan taro a matsayin mu dukkan mu na gwamnonin Najeriya saboda haka waɗannan matakan Allah ya yarda za su ƙara kawo haɗin kai da kuma samun walwale wanda matsala insha Allah. Jawabin nan mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah ya biyo ne bayan hawan daba a fadarsa kamar yadda aka al'adanta a kowace shekara. Tumar da la'agai da Murtala Faruk Sanyin ana tare da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe birnin ma ne saura minti 14 bari mu shakata da wannan waka kafin buɗe layukanmu. mu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to karfe biyar na yamma saura minti goma a nan washington dc kira na farko ya fito ne daga jihar zamfara wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum assalam wa rahmatullah muna na armaya obaka aikin yaro to muna jin ka malam armayau to alhamdulillah yana yi wa al'ummar musulmi murnar wannan sallah karama da aka yi mm. ubangiji allah ta ba muna. mala armiya kaman ya sallar ta riske ku a wannan shekara hello kana tare da mu mala armiya muna ana fuskantar matsalar tsaro amma alhamdulillah an yi sula lafiya kuma an kare lafiya hmm. to madalla a ah, mun gode malam arma yau daga zamfara bari mu je can kudu masu kudancin najeriya a fatakwal wane ne a fatakwal oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah oh, suna na salisu mai dabino daga garin fatakwal to muna jin ka alhamdulillah sallah kan nan fatakwal dai mun yi ta lafiya kalau alhamdulillah mm. da fatan Allah mai mai samun bakin daga ɗan lafiya. Amin amin. Mun sallah lafiya sai dai ruwan sama da aka samu shine dai kawai a yara ba su samu sun dan waciya ba amma bayan mun so ko idin ya ka samu lafiya muna fatan kuma zaman lafiya a riga ta fannin gaba ɗaya domin Allah domin annabi mata ne masu yi mana abin nan dina arewa don amin Allah domin annabi na nuna fara da na boko haram da mutanen mm. zamfara nan don Allah don annabi dan Allah dan annabi su taimake mu da dakatar da wannan abubuwa da suke dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi albarkacin wannan wata da ya wuce domin Allah taimake mu dan Allah dan annabi to mun gode kwarai da gaske wani da ya kira kenan daga Fatakwal bari mu je can jamhuriyar Nijar wane ne akan layi Assalamu eh, alaikum. wa alaikum salam. Umma Malam Ali na daga dogon duci a cikin yan Nijar. Yau to muna jin ka Malali. To da fatan duka VOA na muku barka da sallah. Muna muna godiya. To lalle Nijar na alhamdulillah mun yi sallah lahiya lau. Duk wani kasashen hankali Nijar da an yi sallah lahiya lau duka. An yi idi an yi komi an yi kai da kawo duka. Allah kuma shi mai mai kamuna Allah shi mai mai kamuna Allah kuma shi ba mu da mai albarka. Ya yanayin eh, ya abin da ya shafi kaman ah, kayayyakin masarufi farashin su da su kayayyakin da aka. Kayayyakin masarufi ke sa yanzu abin da ke tsada wajen abin da aka sai waɗansu ɗan masarufi kamar ka sa yanzu ga ga lokaci ana samun wani zabi da kashi su ɗaya da ɗan sun kai gwamnati sun kai ɗan tsare kwarai. Amma kai alhamdulillah komai ya yi daidai. to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu tsallaka mu kuma koma najeriya a jihar nasarawa ne ne akan layi mun lalo barka da dare. Yawa barka da munan rana ne dai ku za mu ci muku barka da dare. Eh sai dai in ce baka kai barka da yammaci <laughs> kana tare da Rufai kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa nake kiran ka. To muna jin kamalan Rufai. To alhamdulillah gaskiya sallah ta zo sai dai mu ce alhamdulillah mu al'umman Najeriya gabaki daya babu abun da zamu ce sai mu ce mun gode ma Allah da ya kawo mu wannan lokaci. Sallah kuma kan Muna Malar kwai kana tare da mu? Mm. Eh ina jin ka. Yawa muna jin ka. Mm. Yawwa to alhamdulillah babu abun da zamu ce sai dai mu je mun gode ma Allah ubangiji Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Allah ya ba kowa ikon ya samu abincin da ya ci a gidan shi da fatan za ka tashi lafiya ma abin lalo. To muna godiya kwarai a Malam Rufa'i daga jihar Nasara za mu je jihar Naija wane ne akan layi? Ibrahim ne yake hula a garin mai gode a Kimba. To muna jin ka Malam Ibrahim. to gaskiya sai mu ce alhamdulillahi Allah bai mai ta mana amma munan gaskiya saboda ta zo mana da bazata eh kaman saboda abun yanka gagaran mu yayi Mm-hmm. sakamakon ainihin taɓarɓarewa amfanin gona mm-hmm. duk irin tare da muka yi na buhunan wake da buhunan dawa da gero mu sai shanun da zamu yanka to abun bai yiwu ba dole muka haƙura muka ɗan samu yan awakin mu da kaji muka yanka muka aka dai sallan alhamdulillah hmm. to bangiji Allah ya eh, kawo eh, to mun gode kwarai malam Ibrahim kuma muna fatan Allah ya kawo saukin lamarin zamu koma can jihar Kano wani ne kan layi hello na Kano kana tare da mu to kaman layin shi a tsinke kada ku manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yayin da ake bukukuwan sallah a sassan duniya ku a naku yankunan shin yaya sallar ta riske ku mun sami kira daga jihar borno wane ne kan layi hello na borno kana jin mu eh ina jin ku yau wato eh dai sai godiya gurin Allah an yi ta hmm. lafiya amma dai abubuwa sai a hankali kaman waɗannan abubuwa kenan to yanayin kuɗi ba harkoki ba na sai dai hakuri abin da ya samu a gode ma Allah kawai eh, kamar harkokin kasuwanci ne ba sa garawa koko dai wani fanni ne kasuwancin ma suna tsaye kuma asali kuɗi ma ba yawo a ƙasar yanzu dai sosai kan kamar yadda aka saba hmm, ya batun fannin tsaro fa eto eh fannin tsaro sai godiya hmm. don ba mu ji wani abubuwa ya tashi da na damuwa ba duka dai an gama lafiya amma dai kan abin da ya sai godiya a wurin mm, to madalla ai lafiya ita ce babbar abada ma a ma rayuwa baki da mun gode kwarai da gaske za mu saki komawa can arewa maso yammacin Najeriya jihar Kaduna wane ne kan layi Hello assalamu alaikum Amin alaikum salam kana magana da wawa gusau Kaduna Najeriya eh to muna jin ka yawwa mu kan sallah abin za mu ce alhamdulillah mm. Eh, illa kuma abinda muke kira ga mai girma shugaban kasa ya taimaka da magana tsaro wannan da muke famar shi arewa mm. saboda ni dan asalin jihar zamfara ne amma mazauni kaduna anan barakallahu kaduna allah sarki muna yi masa fatan alheri allah ta'ala maimaita mana amin amin ko kuma shi mutanen biyawai allah saka muku da lahiri ba sa taimakon da ku tubu bayan allah a kasa da wayar da kan jama'a a duniya baki daya to na gode mu kana lafiya ne wawa kaduna najeriya barakallahu madalla mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira na kama kawo karshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe da allah kai mu madalla sai amana aikin gafara ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba a wato a labaran wasanni ba amma yanzu ga yusuf ya dawo da labarai a takaice. san dai mamu da an gama azumi balle in ce azumi ne ballantana ka ce ko azumi ne yasa na ce shi ne ai in ce to ka kuwa sa ka ga na fita daga dakin watsa labaran kenan to to a takaicen mahmud eh. shugaban amurka donald trump ya ci gaba da bayyana kalamai na diplomasiya a taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin shi da firaministan birtaniya theresa may Trump ya ce Amurka a shirye take ta kulla muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci da Birtaniya yayin da Birtaniya take kokarin ficewa daga kungiyar kasashen Turai. Uh, kuma fadar white house ɗin kuma ta bayyana ta ba da umarnin cewar wasu tsofaffin ma'aikatan fadar white house in su biyu da suka hada da babban mai ba shugaban kasar shawara hop hinks da suka yi umarni da suka aka nemi cewar su gurfana a gaban majalisa domin ba da bahasi dangane da binciken da ake yi ko amurka ko kasar rasha tana da sa hannu a zaben da aka gudanar na amurka a shekarar 2016 shugabannin riko a kasar sudan sun ce sun soke yarjejeniyar da suka cimma a baya da masu zanga zanga fararen hula biyu bayan harin da aka yi aka kai a ranar litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 35 a babban birnin khartoum jiya litinin to masu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri baki ɗansa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumin su da ma wannan shiri da wadanda suka gabata a shafin wato kenan na voahausa.com yanzu da shi yusuf aliyu harande da ta gabatarwa da julie ladies gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu mr lobs mahmud lalu ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum